وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى وراقبوا الله تعالى في السر والنجوى fa inna allaha alamu sirra wa akhfa yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya umarce mu kuma ya mana wasiya da jin tsoronsa ba abin da yake da nauyi a mizani ranar alkiyama irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a don haka mu ji tsoron Allah shine guzurinmu ya zuwa ga ranar tashin alkiyama sannan hudubanmu a yau tunatarwa ce akan hadisi daga hadisan annab sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake yana ɗaya daga cikin hadisai da suka tattara asalin tarbiyya asalin tarbiyya da tazkiya ta samu da mutum zai samu tsarki a wannan rayuwa sai musulunta ne kana hausa Do you speak English? Yes. Okay. You say, I bear witness. I bear witness. That there is no God. no God. Worthy of worship. Worthy of worship. Except Allah. Except Allah. I bear witness. I bear witness. That Muhammad. That Muhammad is, the messenger is the messenger. And slave. of Allah. Of Allah. So you say Ashhadu. An la ilaha. Allah Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. wa rasulu so ya na musu je da shi ya sallah dan adam shine <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato <clears throat> shine Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi abinda yake asasi <clears throat> a cikin halitta Allah ya ce ya halicci sama da ƙasa domin ya jarabci 'yan adam wane ne ya fi kyawun aiki don haka muhimmancin ɗan adam a wannan rayuwa ba kaɗan ba ce kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar rayuwar duniya da abubuwan da ke cikinta na halittu da ƙarfi da tsare-tsare sun sanya abin da zai fi komai fa'ida ga ɗan adam shine abin da zai gina shi ya mayar da shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi domin ya zamanto mafi kyan aiki ba abin da zai taimaki ɗan adam wajen wannan rayuwa irin abin da zai tsarkake shi ya gyara kansa a samu mutum mustaƙimi wanda yake tare da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa na shahawaice-shahawaice da halaye na kirki da kuma tasirance-tasirance na shaidanci da suna cikin kowane ɗan adam idan Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaƙa, zai zamanto fiye da zai zamanto a cikin hali irin na mala'ikun Allah waɗanda suke zaɓaɓɓun halitta a wajensa wanda da wannan ne zai samu nasara a wannan rayuwar duniya ibtila'i da jarabawa ba zai sanya shi ya karye ba ya zauna cikin baƙin ciki da takura da rashin walwalar rayuwa kamar yadda ni'imomi da alhairai da wadata ba za ta sanya shi ya zamanto mai ɗagawa mai girman kai ba bal a dukkan hali da yake ciki zai zamanto yana cikin halin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma wanda wannan halin shine zai sanya shi ya zamanto abin soyayya ga Allah abin soyayya ga bayin ga halittun Allah wanda da yawan su ma bai san su ba amma suna sane da sanarwar da Allah ya yi musu na waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa wataran an zo da jana'iza aka wuce da ita annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake samun hutu kuma ake samun hutu da shi ma'ana wanda duk ya aiki nagari ya kasance a bisa wannan tafarki na tazkiyar annabawa zai huta in ya mutu kuma halittun Allah ma ga baki ɗaya wato za su yi rashinsa wanda kuma ya zamanto cewar ba haka yake ba to yayin da ya mutu babu hutu a gare shi kuma halittun Allah da ke bayan ƙasa za su zamanto suna godiyar Allah suna hutawa daga gare shi saboda haka yayin da Allah ya so ɗan adam ya kasance a kan taskiyar da annabawa suka yi zo da shi yayin da Allah ya so ɗan adam Allah zai sanya halitta ga baki ɗaya da mala'iku da waɗanda ma kake waɗanda ma ba sa ji ba sa gani kamar duwatsu kamar bishiyoyi dukkan abin da kake tsammani na halittun Allah za su samu zai samu soyayya daga gare su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malami mai koya wa mutane alheri mala'iku na nema masa gafara da halittun Allah hatta kifaye a cikin ruwa hatta <clears throat> tururuwa a cikin ramunta suna nema masa gafara Allah to hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ya tara ɗaya daga cikin asalai na taskiya na tsarkake kai na yadda mutum zai gina kansa a samu mutum miƙaƙƙe mustaƙimi wanda rayuwa za ta zamanto kyakkyawa a gare shi kuma mutuwa za ta zamanto hutu a gare shi kuma ya samu rabauta shine hadisin da imamu muslim ya buɗe littafinsa da shi ya buɗe babukan tsarki da shi hadisin abu malikin al-ash'ari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki rabin imani ne kuma <clears throat> cewar alhamdulillah tana cika mizani cewa subhanallahi walhamdulillah suna cika mizanin bawa har sau biyu ko suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sallah haske ce sadaka hujja ce haƙuri haske ne mai ƙyalli alkur'ani hujja ne gare ka ko a kanka kowane mutum in gari ya waye yana fita da sassafe yana yin cinikin kansa saboda haka ko dai ya yantar da kansa ko kuma ya halakar da kansa wannan hadisi ya tara abinda zai tsarkake dan adam a zahiri da ne ya ce tsarki rabin imani ne ma'ana tsarki wanda yake na zahiri rabin imani ne domin shi kansa imani tsarki ne tsarki ne na baɗi ne da imani mutum yake tsarkaka daga guba da dauɗa da ƙazantar shirka da bokanci da camfi da tsafi da ganin tasirin wani ba Allah ba da gazawa ta ɗan adam da ganin cewa wani yana da iko a kanka ba Allah ba ko wani yana zai iya yi maka abin da Allah ne kadai yake ko zai ije maka abin da Allah ne kadai zai ije maka to tsarki ko na zahiri shine tsarkin wanka da tsarkin alwala da tsarkin tsabtar jiki da tsarkin tsabtar jiki domin dan adam Allah ya fifita shi ya karrama shi bai mayar da shi kamar dabba ba don haka yake tsarkaka don haka rashin tsarki yana daga cikin abin da yake nuna rashin kamalar imanin bawa kula da tsarki kuma yana daga cikin abin da yake nuna kulawar bawa da imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake kiyaye alwala sai mumini kuma ya bayyana mana abubuwan da ake samun tsarkin jiki da su waɗanda suke ne hisalul fitra idan mutum ya yi bayan gida ya yi ƙoƙarin tsarkake kansa daga wato najasa ta taɓa jikinsa musamman ba zama da najasar bawali kuma ya rinka ya rinka yin sauran abubuwa na fitira na yanke farce da datsa gashin baki da yanke gashin jiki gashin gaba da gashin da karkashin hannu da kuma yin kaciya ga namiji duk waɗannan sunoni ne na tsarki sannan kuma ya koya mana zikiri kuma zikirin ya buɗe da zikirin godiyar Allah domin bawa yayin da ya zamanto mai godiyar Allah to wannan zai zamanto mai godiyar mutane zai zamanto mai godewa mutane idan mutum ambaton Allah na godiya ya gudana a cikin harshensa wannan zai sanya shi ya zamanto mai yawan godiya ga mutane marar butulci wanda wannan ɗaya daga cikin mabuɗan samun kyakkyawar ɗabi'a ne tsakanin mutum da bayin Allah sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan hadisin matsayin sallah cewa ita haske ce haske ce to dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kiran da Allah ya yi ma ahlul kitabi ya ba su labarin zuwansa ɗaya daga cikin abin da ya ce musu zai yi shine Allah zai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske rayuwarmu da muke muna cikin duhu iri-iri akwai duhun san rai akwai duhun tasirin shaidan akwai duhun jahiliya da take kewaye da mu da dujalanci da ba abin da zai fitar da mu ya zuwa ga haske sai riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wadda babba daga cikin wannan shine sallah sallah haske ce da za ta haskaka mana daga dukkan da muke ciki don haka mu kiyaye ta mu kiyaye ta farilla a cikin jam'i kuma mu rinka shimfiɗa ga sallar farilla da sallolin nafila kamar yadda kuma idan mun yi tafarillar mu biyar da ta nafila domin abin da aka samu na kuskure da komada a cikin sallar farillar ta nafilar ta tayar da wannan komada sannan ya ce sallallahu alaihi wasallam sadaka hujja ce sadaka hujja ce akan gaskiyar imanin ɗan adam cewa da gaske ya yadda da Allah ya yadda akwai mutuwa kuma ya yadda akai sakamako ya yadda cewa in ya gabatar da wani abu zai same shi bayan ya mutu wannan babbar hujja ce da take tsarkake zuciyar dan adam shi yasa sa nema ɗaya daga cikin sunayen sadaka shine zakka saboda tana tsarkake zuciyar dan adam daga rowa da mako da kuma wato kyashi da yake shiga cikin zuciyar marashi duk albarkacin sadaka ana samun tsarki daga wannan don haka mutum kada ya wulaƙanta sadaka ko mai kankantarta ya saba da bayarwa domin duk hannun da ya saba da bayarwa to ba za ka hana masa samu daga wajen Allah ba domin alkawarin Allah ne jalla wa'ala cewa ita sadaka ba ta rage dukiya sannan kuma ya ce haƙuri haske ne mai ƙyalli ma'anar haƙuri a nan azumi azumi hanya ce ta haƙuri ɗaya daga cikin juz'an haƙuri ne to haƙuri shine mabuɗin samun nasara a wannan rayuwar duniya babu abin da za ka samu sai da haƙuri kuma haƙuri shine zai sanya ka idan tsanani ya zo ka fita kana mai samun da ganima daga wannan tsananin idan kuma wadata ta zo za ta sanya haƙuri shine zai sanya ka ka zamanto ba mai tunƙaho mai takama mai fariya mai alfahari ba wanda duk waɗannan abubuwa ne da zai iske fitar da ɗan adam daga cikin dufai zuwa ga haske to sannan kuma ya ce alƙur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka alƙur'ani shine mabudin shine mabudin dukkan rabauta alƙur'ani kada mu bar shi kada mu bar tilawarsa domin albarka ne albarka ne nassinsa albarka ne ma'anoninsa albarka ne karanta shi albarka ne yi masa hidima albarka ne yi ma makarantarsa hidima albarka ne yi ma masu koyansa hidima albarka ne duk wani abu da yake da alaka da alkur'ani albarka ne to kuma babu kamar wato aiki da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja ne a gare ka ko a kanka mu rike alkur'anin nan musamman anoninsa kar mu rabu da shi kar rana ta zo ta wuce ba mi karatunsa ba wannan shine zai sanya mu mu samu wato taskiya tsarkakewa ta zahiri da ta baɗi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haƙiƙa wanda babu inda za mu same ta in ba daga maganarsa ba cewa kowanne daga cikinmu idan ya wayi gari yana cinikin kansa ne kowanne idan ya wayi gari ba kana tafiya wajen wato harkokinka na duniya ba ko wajen neman abincinka ko wajen nema-nemanka ko wajen alkawarurrukan da kai da tsare-tsaren da kai abinda kullum kake yi idan ka fita kana cinikin kanka ne ko dai ka yanta kanka ko ka halakar da kanka a kullum saboda haka mu faɗaka mu farka daga wannan gafala da muke ciki rayuwar ba haka take ba wannan ita ce hakika kullum mutum gari ya waye ka fita kai cinikin kanka ne shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da haka ka duba ka gani yantar da kanka kake yi daga azabar Allah ko ku halakar da kanka kake yi domin duk wani abu da za ka yi duk wani motsi da duk wani rashin motsi da za ka yi wannan motsi da rashin motsi ko dai kana halakar da kanka ne ko kuma kana tsirar da kanka kana yantar da kanka saboda haka sai mutum kullum ya zaɓi abin tafarkin da zai bi tafarkin tsira ko ta farkin halaka Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke tsira Allah ya yi umarni da mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima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 عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك الأمن والسلام في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكشف عنا حالة الأمراض التي أصابتنا فيها في, في ديارنا اللهم اكشفها عنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يا